Assalamu alaikum mai saurari. Barkanka da wannan lokaci da muke ciki. Barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka. Sannan mu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka. Mai suna Rayuwa Top TV. To dai, mai saurare. Ana tunanin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da shi da Bola Ahmad Tinubu wanda ya samu damar lashe zaben 2023 wanda aka gabatar a Najeriya gaba daya wanda ya fito takarar neman shugaban kasar Najeriya gaba daya shugaban kasar Najeriya mai jiran gado za dai mu ce dai ana tunanin dai Rabi Musa Kwankwaso zai koma jam'iyyar APC domin ya taimaka wa Dr. Bola Ahmad Tinubu domin a gyara Najeriya a matsayin mataimaki To amma dai mai saurare idan wannan ne zuwan katishan nan na farko muna roƙonka daga daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kawai za ka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun ɗora a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya mun gode mai saurare. Wannan abu gaskiya da za a yi mutanen Najeriya sun ji daɗin wannan magana ta Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wanda ya ce shi yanzu a shirye yake da ya koma jam'iyyar APC amma ba don kowa zai koma wannan jam'iyyar apc ba sai don dr bola ahmad tinubu saboda shi ne kadai yake nuna mai mutunci da kuma kara da san sa don saboda ko a kwanakin baya da bai lashe wannan zaɓe na 2023 ba daman shi dr rabi musa kwankwaso ya ce tabbas bai sa rai da lashe wannan zaɓe na 2023 ba duk da haka dai dr bola ahmad tinubu ya jawo injiniya rabi'u musa kwankwaso a jiki domin ya nuna mai so da kuma kauna na cewa a zo a gudu tare a tsira tare na tabbacin cewa don su taimaka wa ƙasar najeriya gaba ɗaya a kawo ci gaba an ce za a ba wa injiniya rabi'u musa kwankwaso kwamishinan gaba ɗaya jami'an tsaro wanda zai dinga kula da harkokin tsaro a ƙasar najeriya gaba ɗaya gaskiya wannan abu da dr bola ahmad tinubu zai yi ya kwantar wa da mutanen Najeriya hankali inda suke cewa Tinubu zaɓin Allah ne. To amma dai duk da haka Dauda ka wuce rarara kuma a kwanan nan ya haɗa su su biyun ya musu wata sabuwar waƙa. Bayan ya saki wannan sabuwar waƙa mutane da yawa suke cewa ku ji wani abin mamaki inda har Dauda ka wuce rarara shine a yau mai begen kwankwaso wanda duk a dai sanin dai mutane in dai Dauda ka wuce rarara zai yi in dai dauda ka wuta rarara zai yi waka tabbas sai kaji ya zagi kwankwaso ya ce mai tsula bayan cin mutuncin da ake ta yi wa dauda ka wuta rarara a jihar kano a kafafen social media da ko da ina ma da ko ina ma wannan abu yana bawa dauda ka wuta rarara haushi saboda wannan abu ya fara kai dauda ka wuta rarara bango inda yake neman yanzu dai a nemi sulu dai a zauna lafiya bayan duk da tashin hankalin da aka janyo wa dauda ka wuta rarara da asarar wurin da aka mai an tabbatar da cewa dr bola ahmad tinubu ya biya shi wannan asarorin da aka mai wannan abu gaskiya da dr bola ahmad tinubu ya yi ya kwantarwa da mutanen najeriya gaba ɗaya hankali inda suke cewa tabbas za a gyara najeriya in allah ya yarda nan ba da jimawa ba mai saurare kana shan labaran ne daga wannan tasha ta mai albarka mai suna rayuwa top tv sai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka.